Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shirin ga tambaya ta kamar haka. Game da canjin kuɗi da za a yi a Najeriya, kamar yadda na gani a wasu kafafen yada labarai, an ce za a kashe har naira biliyan hamsin da takwas da ɗori bayan buga sabbin kuɗaɗe naira biliyan biyu da ɗigo hamsin da biyu. To wai idan haka gaskiya ne, me hakan ke nufi, an ci riba kenan ko faɗuwa aka yi. Wasalam ku huta lafiya. Mai tambaya Dalhatu Manjis Gobir Samaru Bostov Zaria jihar Kaduna Najeriya. Sai kuma maimaicin wannan tambaya mai cewa Assalamu alaikum voa Hausa. don Allah a ƙasashenmu na Afirka harsuna manya-manya waɗanda muke amfani da su kuma mutane ke fahimta guda nawa ne. Masu tambayar idan an tuna su ne kawo mai ruwa bajoga da Alhaji Kari Bagi bajoga. To bari mu fara da tambaya kan batun canjin kuɗi. Idan mai tambaya Dalhatu Manjas Gobir na tare da mu, ga ansarka da wakilin sashen Hausa a yankin Adama Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai mallakar gwamnatin Najeriya da ke jihar Adamawa wato FCE Yola wanda ya ce. Malam Dalhatu Garba Gobir tambayarka da take nuna cewa gwamnatin koko mu ce babban bankin ƙasa ya yi kirarin kashe biliyan 58.6 don ya buga takardun kuɗi na biliyan biyu da ɗigo biyar kake tambayar shin ko riba ne gwamnati za ta samu akan haka ko kuma a'a ah, ina so ka fahimci cewa yawan ididdigar takardu shine biliyan biyu da ɗigo biyar amma darajar darajarsu abinda bature ke kira first value to first value nasu darajar su tiriliyan ɗaya ne da ɗigo ɗaya to in kana duba wannan din ta fuskar ko gwamnati riba ta ci ko kuma a'a ina da damar ce maka gwamnati riba ta ci amma kuma so nake na ƙara maka bayani da cewa ita fa gwamnati ba haka take aikin ta ba ba lallai ne gwamnati in za ta yi abu ya zamana wannan abun kai tsaye ne kai zaka dube shi a matsayin riba ko kuwa faduwa ba kamar yadda ake sayan shinkafa misali ka sayi shinkafa ɗari biyu ka je ka sai da ɗari biyu da hamsin, gwamnati ba haka take yi ba hasali ma gwamnati ita tana duba me zai ƙara mata daraja ne me zai kuma kare mata muhimman eh, mutuncinta da kuma al'umarta wannan canjin kuɗi ko kuma sauyin launi da ake so a yi ma kuɗi a aka yi ma kuɗinmu na Najeriya abin da yake nunawa shine akwai dalilai masu yawa waɗanda suka kawo wannan ko a 'yan kwanan nan idan ka lura da yanayin kuɗin da ake baka idan baka ji suna ƙarni ba dai suna wari ba dai ka kasa gane shin wannan takardar takardar naira dubu ce ɗari biyar ce ko ɗari biyu saboda rududdigewa da suka yi suka lalace wasu sun ɗauki kuɗaɗen nan sun killace shine abin da shi babban manajan banki babban bankin ƙasa ke maganar cewa kuɗaɗen da ya kamata a ce suna kewaye hannun al'umma a cikin ƙasar nan ya kamata a ce tiriliyan uku ne da ɗigo bakwai sai aka fuskanci cewa abin da ke shiga banki ya fita bai ma kai biliyan biyu ba abin nufi a nan shine sama da biliyan biyu wasu sun kwashe kuɗin sun killace ko sun ɓoye su a ɗakunansu ko sun aje su a wuraren da dai waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki su fita to shine gwamnati ta ce to abin da za a yi shine ana ƙasa ana cike da tashi-tashin hankula ga abubuwan da waɗannan mutane masu garkuwa da al'umma suke yi ga harkar boko haram ɗin nan ga kashe-kashen jama'a da ake yi waɗannan kuma duka in ka duba za ka tarar cewa harka ce ta kuɗi to waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki shi yasa gwamnati ba ta iya saka madubi ta gane daga hannunwa suka fita suka shiga hannunwa don haka saboda a sama ma ƙasa lafiya sai aka zo aka canza wannan wanda muna kaiwa watan goma sha biyu ranar sha biyar ga watan sha biyu kuɗin da kake amfani da su yanzu za a ga sabbi wanda kuma yake rike da tsoffin ɗin an ce ya fara kai su banki ya ajiye tun yanzu saboda mai sabbin za su a kawo su waɗanda suke buga kuɗin jabu kaga su ma za a musu tarnaki waɗanda suka karɓi kuɗin fansa yaya za su yi su kai kuɗin nan banki su ajiye shi ma kaga an musu tarnaki waɗanda suka killace kuɗaɗen nan a gidajensu saboda me saboda ko za su yi siyasa da kuɗin nan ko kuma za su bawa wasu ɓata gari su tayar wa mutane hankali su ma kaga an yi maganin su wannan ɗin ya sa waɗanda suke da kuɗaɗe a gida a killace waɗanda ba sa shiga banki suke ɗaukar wannan kuɗin suna sayan kuɗaɗen ƙasar waje musamman ma dala shi ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci watakila kana da labarin cewa farashin dala a kasuwar bayan fage farashin ya yi tashin goron zabi saboda mai suna da kudaden nan suna ajiye da su ba amfani suke da kudin ba yadda gwamnati take bukata amfani da su ba to yanzu da suka je za a yi canjin kudin kuma ba su da yadda za su shigar da shi banki saboda watakila kudaden satattu ne hanyoyin da aka, aka samo su hanyoyi ne haramtattu to kaga wannan ma za a yi wa wannan tafiyar tarnaki bai daɗe ba ƙari akan wannan shine an gano inda wasu suke satar mai to kudin aka gaya maka shigarwa banki za su yi ai wannan in sun sayar su ma killace kudin za su yi a wani wuri to duk waɗannan matakai ne da gwamnati take ɗauka saboda mai ta sama mana mutunci mu 'yan ƙasa kuma ita ma ta tsira da mutuncinta da fata tambayar da ka yi na amsa maka ita yadda kake bukata na gode sai kuma maimaicin ansar tambaya kan manya-manyan harsunan da ake amfani da su a afirka sosai idan masu tambayar kawo mai ruwa bajoga da alhaji kari bage bajoga na tare da mu ga ansar ku da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubu Adama da Yola jihar Adamawa, Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu. Akwai harsunan da suka shigo daga kasashen waje eh, da kuma harsuna asali na mutanen Afirka. Wato kaga kashi biyu na harsuna da suka shigo kasan Afirka daga waje eh, sun haɗu da eh, kamar guda uku haka. Muna da harshen Larabci wato Arabic. akwai harshen turanci wato harshen ingilishi da kuma a faransanci wato french language wayannan harsuna guda uku gaskiya ana amfani da su a afirka sosai kuma ana rubutu da su ana karantar a makarantu kuma ana amfani da su as official language kasashe da yawa da turawan mallaka irin su england da suka mallake su yawa yawan su suna amfani da english yanzu a official languages nasu da kuma wurin karantarwa da kuma rubuce-rubucen su haka kuma wayanda turawan faransa suka mallake su lokacin mulki mallaka su ma kasashe eh, da yawa daga cikinsu suna amfani da wannan harshen wurin official language da kuma rubuce-rubuce da sauransu sa'annan larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba amma yawa-yawan su da suka yi hulɗa da wayancan mutanen larabci suna amfani da shi as one of their official language to shi ma ana gani ya shigo ne daga waje amma wayannan mutanen larabawa ne eh, kaga saka same su a ƙasashe kasashen north africa irin kasashen morocco egypt tunisia ah, da sauransu dai wayannan da suke kasashe north africa to wannan harsuna guda uku gaskiya suna da muhimmanci sosai a afirka ana amfani da su sosai to sai dai akwai harsuna daga cikin Africa suke kuma su ana kiransu original african languages to su suna nan da amma mai tambaya tunai tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su to akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen East Africa wato ana kiranta Swahili language wannan tana da mutane da yawa suke amfani da ita kasashe kuma da yawa suke amfani da ita ba ma wasu suna amfani da ita suna kiranta one of the official language kasashe kamar su Kenya, Tanzania, Uganda, Congo a duk wayannan kasashen suna da population da yawa kuma suna amfani da wannan harshe na Swahili language ana rubuce-rubuce littattafansu da kuma harsuna ma da ajami irin nasu na wannan language din wanda ake kira Swahili suna nan da yawa watakila shine na farko wanda ya fi samun mutane wanda suke amfani da wannan language din yayi cut across na kasashe da yawa sai kuma na biyu wato Hausa Hausa da muke amfani da shi a Najeriya ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita ba ma a cikin ƙasar Najeriya kaɗai ba ya tafi wasu ƙasashe irin su Benin da Niger da sauran ƙasashe da muke makubtaka da su a nan a Najeriya da kuma waɗansu mutane ma da ba ma asali Hausawa ba ne suna amfani amfani da harshen Hausa a wurin maganganu da rubuce su shi yasa wayannan harasan guda biyu suka fi yawa a Afirka har ma ana kiran su linga franco na Afirka wato yaren Afirka kenan a shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi Afirka har ana tabbatun cewa tsakanin Hausa da Swahili wanne ya fi samun wanne ya fi mutane to wannan ba tantance ɗaya daga cikin su ba amma lallai wa'annan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane su suka si shi kuma aka fi amfani da shi a Afirka harsuna da rubuce-rubucen su ya yawo duniya sosai to harshe na biyu ko na uku da zan ce maka ake amfani da ita a Afirka akwai kuma Yorubanci kaga ita ma har yanzu a Najeriya take wannan harshen ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita abin da yasa za a samu wa'annan harsuna guda biyu sun fita daga cikin Najeriya domin Najeriya ita ce ƙasa babba Afirka wanda tafi kowa yawan mutane da don haka duk inda mutane suke wannan yaren in kana maganan population ne to su suka fi yawa Ka kaga ka ɗauki Hausan sai ka so Yorubanci a Afirka daga Sohili sai Hausa sai Yorubanci Fulani suna nan amma su ba a Najeriya kaɗai suke ba sun yi cut across many other African countries da suke amfani da Fulatanci amma ba su da yawa gaskiya in kana magana yawa ne ba su da yawa sosai amma su ma ana amfani da ita sosai a afrika. Sai wata harshe da ake kiranta Amharic, ana kiranta Amharic a wani lokaci ana kiranta Amharic. Ita ma ana amfani da ita a South Africa can Southern Africa. Su ma suna da mutane da suke amfani da ita amma ba su da yawa, ba su da yawa wanda za ka yi haɗa su da Swahili da Hausa. To a takaice harsunan da suka fi kowa yawa a afirka na lokal na afirka namu wato harsuna guda biyu din ne wato swahili da kuma hausa wanda muke amfani da ita a nan najeriya kaga in ka zo najeriya ba za ka ce hausa na hausawa ne kadai ba mutanen da ba hausawa yanzu hausa suke yi shi yasa hausa ta zama kamar a yare wanda a amfani da ita a afirka west africa da sauran afirka gaba daya amma yorubanci ita lallai masu masu ah, amfani da ita a Najeriya suke da kuma kasashen irin su Togo da Benin Republic a nan kusa amma ita kuma ah, influence nata wato ana amfani da ita ita ne harshe na Afrika wanda aka fi amfani da ita ba a cikin ƙasan Afrika ba wato outside Africa ah, harshe na Afrika wanda aka amfani da ita a ƙasashen duniya ba cikin Afrika ɗin ba to Yorubanci ta fi kowa me yasa domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin ƙasashe kasashen afirka don haka wannan yaren ta yi yawo ta tafi kasashen turai da kuma amurka da sauransu don haka in kana neman harshe na afirka wanda aka fi amfani da ita a bayan doron kasan afirka to ita ce harshen yorubanci eh, ibo su suna nan a cikin najeriya su ma ana amfani da ita najeriya tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su ita ma dai mai tambaya gamsu da wannan amsan da muka bashi masha Allah. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adama Najeriya da Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adama Najeriya da furoduzan mu Salomon Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai